Jama'a barkanmu da warhaka. Kuna tare da Maude Rabiu Gwadabe a cikin wannan shiri na musamman na gyaran kurakuran da aka samu cikin rahotannin tarihi TV. Sai dai kuma kafin mu tsinduma cikin shirin ya zama wajibi na fara miƙa godiya ta gare ku da kuka kasance da wannan tashar tsawon watanni shidda. Domin ku a ranar uku ga watan Afrilun 2022, Tarihi TV ta fara kawo muku shirin a rana irin ta yau. Cikin waɗannan watanni shida mun ka muku shirye-shirye ɗari biyu da uku, wato a rana irin ta yau da kuma littattafan tarihi. Littattafan sun haɗa da Kano ta daba gari da tafiya mabuɗin ilimi da Mungo Park mabuɗin kwara Ku kuma daga ɓangaren ku kun saurari shirye shiryen mu sau dubu ɗari takwas da talatin da tara da ɗari bakwai. Sannan dubu takwas da ɗari bakwai da bakwai daga cikinku sun danna maɓallin mu Wannan gagarumin goyon bayan da kuka bamu ya sa tun a cikin watan Mayu, kamfanin YouTube ya fara sa mana talla a cikin wannan tashar. Da haka, babu abin da za mu ce da ku sai Allah ya sa ka da alheri. Sai dai duk da ƙoƙarin da muke yi na ganin mun tantance bayanan kafin mu kawo muku su, sai da aka samu kurakurai a cikin aƙalla shirye-shiryenmu guda hudu. Kuma wasu daga cikinku sun ja hankalinmu kan waɗannan kurakuran. Su ma muna yi musu godiya ta musamman. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin warwarar waɗannan kurakuran. A cikin shirin mu na goma ga watan Yuli, mun kawo muku labarin tarzomar da aka yi wa gwamnatin Muhammadu Abubakar Rimi bayan da ta aike wa sarkin Kano Ado bayar da takardar tuhuma. A cikin rahoton, mun kawo muku yadda aka ce shugaban hukumar yaɗa labarai ta jihar Kano, Alhaji Muktar Abubakar Kwaro ya shaida masu zanga-zangar cewa duk abin da za su yi ba su isa su hana gwamna ya cire sarki ba sai dai kuma kash daga bisani mun samu tabbacin cewa alhajin fitar kwaru bai ma shiga gidan rediyo a ranar ba yana can a gidansa aka yi kone-konen rediyo kano don haka muna neman afuwarsa kuma kuma da kuke biye da mu muna neman afuwar Haka kuma a shirinmu na ranar biyu ga Yuli, mun kawo muku labarin yadda aka buɗe sinimar Palace da ke Jakara a shekarar 1952. A cikin shirin, mun ce an buɗe sinimar ne a zamanin Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na farko. Sai dai kuma ba haka lamarin yake ba. Domin kuwa Sarkin Kano Abdullahi Bayero ne ke sarauta a shekarar 1952. Da fatan za a yi mana afuwa. Akwai kuma shirin da muka gabatar a ranar 19 ga Yuni, inda muka kawo muku labarin harbe 'yan fashi Solomon Lenge da Alfred Kila. A cikin shirin, mun ce a shekarar 1984 ne aka fara harbe 'yan fashi a bainar jama'a a Kano. Sai dai daga baya, mun samu tabbacin cewa tun a farkon shekarun 1970 aka fara harbe 'yan fashi a bainar jama'a a nan Kano. Iyaka dai daga bisani an daina, don haka kisan silenge da kila shine na farko a zamanin mulkin soja na janar buhari to muna fatan nan ma da yi za a yi mana fura na cikon hudun shine rahoton mu na bakwai ga yuni a nan ne muka kawo muku rasuwar shararren ɗan wasan kwaikwayo alhaji mansur kwalli a shekarar dubu biyu. a cikin shirin mun ce asalinsa ba sakwace sai dai iyalinsa sun sanar mana cewa asalinsa bai rabe ne su ma dai muna neman afuwarsu tare da ku masu bibiyar. Waɗannan su ne kurakuren da muka tafka a cikin shirye-shiryen da muka kama. Kuma domin kaucewa sake afkuwar irin waɗannan a nan gaba, Tarihi TV ta ɗauki ƙarin ma'aikata da za su taimaka wurin ƙara tantancewa da bin diddigi akan dukkan wani bayani da muke kawo Amma fa duk da haka, ƙofar mu a buɗe take ga duk wanda ya ji wani abu ba daidai ba, ya turo mana sako.